a wurin ne muka dakata yanzu kuma za mu ɗaura ba tare da bata lokaci ba Allah ya baka lafiya junaid ɗina ka yafe min duk laifina ne halin da ka shiga ba zan ƙara yin kuskuren da zan rasa ka a kusa da ni ba yana magana hawaye yana ci gaba da sauka kan fuskar shi jikin shi duk ya biya yi sanyi tsananin tausayin su ne ya biya kama shi Wuraren karfe goma na dare a Sufyan ya kwashe su Sirish din zuwa gida. Su biyar ya dauka har da ma Amrish da su Ba dan sun so ba ya ɗauko su. Lokacin da ya karaso cikin gida bayan yayi yi fakin ɗin mota bude motar umman Sirish ta yi tare da fitowa waje. Bayan Abu ya fito ya zagaya ya buɗe masu Sirish saukowa ta daga cikin mota Amrish ma ta sauko bayan ita sai Jihad. Duk suna fitowa banda ma Husana. hannuwan hannuwanta ya yi tare da ambaton sunanta da ƙyar ta iya buɗe idanuwanta. ki fito ku wuce gida sai ki kwanta ki karasa baccin naki a can aya mutse, ta fito daga cikin mota riƙe hannuwanta sai ta yi ganin tana tangal-tangal za ta faɗi a jiyan zuciya ya ɗan sauke tare da kallon su ya ce ku wuce ciki mana ni zan so koma ne zuwa gobe zan dawo gida sai a ci gaba da jinyar tasu a gida gida kai abu ta yi tare da cewa shikenan allah ya ba su lafiya amin momi fa za ta dawo ita ma yanzu sai zuwa gobe za mu dawo tare Ya karasa magana tare da kallon Jihad. Ban ga kina farin ciki ba. Ko baki murna da ganin masoyin naki bane. Zuba mishi idanuwa kawai ta yi ba tare mana ta ce masa komai ba. Ita fa har yanzu bata yarda cewa Junaid bane. Zai wuya ma ta yadda in ba an sanar da ita yadda aka yi ma ya tsira daga cikin motar nan ba. sai rish na kokarin bude baki ta yi mata magana muryar azumi ta katse su sannun ku da dawowa gaba ɗaya suka kai idanuwansu a kanta jikinta na sanye da dogon hijabi fuskarta da alaman damuwa daure fuska Abu ta yi san ma ta tsani ganin Azumi a rayuwarta. Karasawa ta yi gaban motar su suke a tsaye. Abu Subin ya mai jikin. Ɗazun na so na biyo ku asibitin amma ban samu hali ba. Da yake tun da safe ina kwance ba lafiya. Tun da ta soma magana Amrish ta ƙura mata idanuwa tana yi mata kallon sani. Kamar yadda Amrish ke kallon ta ita ma haka take kallon Amrish ɗin. Jikin shi da sauƙi. Zuwa gobe za mu dawo gida. Ya jikin nake. Na jikin ce baki da lafiya. A alhamdulillah na ji sauƙi. Idan ma za ka koma asibiti akwai dina da na kammala yanzu, bari na shirya maka kayan abinci sai ka kai musu. Ta karasa magana tare da juyawa ta wuce ciki. Abu ji take kamar ma ta hana Abu Sufyan ya karba abincin nan don ba ta yadda da ita ba, Tsoron ta kada ta sanya musu guba a ciki. Ganin sun ki shiga gida ya sa Abu ya musu magana, tsayuwar me kuke yi a waje, ku wuce ciki mana, wanda zai wanka ya yi wanka ku kwanta ku huta. Sallama suka yi mishi, kafin nan suka nufi cikin gida. seris sai faman waiwayon Abu Sufyan take har ma sai da ma lura da kallon da take yi mishi. Tsoro take yi take ji ya tafi ya bar su tare da anti azumi a cikin gidan nan. Gashi babu kowa sai su kadai ne mata. Bayan shigar su da 'yan mintuna azumi ta fito hannunta ɗauke da food basket mai faɗi a bayan buɗin mota ta shigar mishi. Komawa ciki ta jim kaɗan ta dawo da wasu kayan abinci ya loda su a bayan motar shi. Sallama suka yi da shi ta juya ta koma cikin gida. Bayan shigar su gidan kai tsaye su suka wuce bayan sun shiga Amrish ta buƙaci shiga tulet don ta yi wanka jikinta ya yi mata nauyi. Bayan ta shiga wanka Sirri ta ɗauka mata kayan da za ta sanya idan ta fito daga wanka. A saman su ta ajiye mata kayan. Umma yunwa nake ji. Husana ce ta yi magana tun lokacin da suka shigo cikin ɗaki ta baje a saman gado. Jihar na zaune gefen gado ta yi zugudum tana tunani. tunanin zuwa kicin ɗin ta idan ma ta shirya musu abinci. Tana ƙoƙarin rike handil ɗin ƙofa sai ga Azumi ta turo ƙofar ɗakin. Na shirya muku abinci na san kuna jin yunwa. Bata jira amsar da Abu za ta bata bata juya ta fice daga ɗaki. Saukowa saman gado Husana ta yi jiki na rawa ta kama hanyar fita daga ɗaki. Da sauri Abu ta riƙo hannuwanta ina za ki je. abinci zan ci ba za ki ci shi ba ki bari in girka muku naku kamar za ta fashe da kuka ta ce ni dai ki bar ni in je in ci in ci na ta azumi tun da ta gama ko me kuma ki zauna, yanzu ni ma zan je in kammala girka muku. Kina tunanin cewa zan cutar da ku ne? Kwatsam ta ji muryar Azumi turo kofar ɗakin da ta yi, don me za ki hana ta cin abinci na? Ranta ta ɓace ta yi maganar, saboda ban yarda da ke ba, ba zan bari ‘ya'yana su ci abincin ki ba. Husana, kuma ki zauna. Ta yi magana tare da nuna mata cikin ɗakin. Idanuwanta cike tab da kwalla ta juya za ta koma. Miƙewa ja ta yi tare da takawa zuwa bakin kofar ɗakin. Umma, me haɗa ki da Antazmi? Jihad babu komai, kawai bana na son Wusan ta ci abincinta ne. Amma me yasa Umma? Kullum ita ke girka mana abinci muna ci, sai yau kuma Umma? Ta yi tambaya da damuwa akan fuskarta. Sai Rish dai, tana cikin ɗaki tana sauraron su. Ban san laifin da na umman ku ba, da har ma ta hana ku cin abinci na. Babu komai, ni dai ga abinci can wanda ya ga dama ya je ya ci. Ta kai ƙarshen magana tare da juyawa ta bar ɗakin. guntun tsaki abu ta ja nan ta fice daga ɗakin ta nufi kicin don ta girka musu abincin da za su ci da kanta komawa ɗin ta yi jiki a sanye ta samu wuri gefen gado ta zauna yayin da zuciyar ke ci gaba da tariyo mata fuskar junaid husana sai faman shekar kuka take yi saboda an hana ta cin abinci ga kuma yunwa tana ji fitowa amrish ta yi daga cikin toilet jikinta ɗaure da tawul idan kin kammala shafa mai ga kaya, ga kaya nan na ɗauka miki wanda zaki sanya ta ƙarasa magana tana nuna mata kayan da ta ijiye mata a saman gado murmushi ta ɗan saki tare da cewa na gode sosai sai lokacin ta lura da su jihad tun suna asibiti take ta tun suna asibiti take ta so ta yi mata maganar su amma tashin hankali ya hana ta ta yi mamakin kamannin su ko da yake wannan ya wuce haka ma yan uwa ne su naga kina kallon su yan uku ne mu ga ja can wadda ke zaune a gefen gado wannan mai kukan banzan kuma sunanta husana sha takwas sha tara ce ina fata kin gane ta karasa magana tana dariya wurga mata harara husana ta yi ba don tana jin yunwa ba ko da babu abin da zai hana ta kai mata bugu in ba ta raina mata wayo ba ita ce za ta ce mata sha takwas sha tara murmushi ja ta yi tare da cewa ki yi haƙuri tun asibiti na so mu gaisa ban samu dama ba saboda halin da muka shiga amma yanzu ina yi miki barka da zuwa ta ƙarasa magana tare da ƙoƙarin yin murmushin dole na gode sosai da irin karramawar da kuka yi min na ya kara kwanciya gaban da ya miro ta zauna ta ɗauki man shafawarsu ta soma shafawa jikinta bayan ta kammala sirri ta miƙa mata kayan bacci da ta ɗauko mata hannu bibbiyu ta saka ta karɓa tana yi mata godiya juya baya sirri ta idan ma ta samu damar sanya kaya ganin usana na kallon ta yasa sirri wurga mata rara ta ce lafiya kike kallon ta baki Ba ki ga tana sanya kaya ba ne murguda mata baki ta yi yo me zan kalla tana mace ina mace dama dama namiji ne ma gaba ɗaya suka fashe da dariya hatta amrish din ba karamin nishaɗi ta basu ba shafshaf amrish ta zura kayan a jikinta ba karamin kyau suka yi mata ba white color ne na san kina jin yunwa ki dan ƙara hakuri ga umman su can tana girka mana abinci bari na je na taya ta ma kama hanyar fita daki ta da sauri gefen gadon shi gefen gadon su amrish ta zauna yaushe zaki tafi gidanku baki a sake jihar ke kallon husana shiru amri ce bata tanka mata ba saboda bata da amsar da za ta bata nan zaki kwana ne ta kuma tambayar ta rai a baci ta ce ba a sani ba don uban mutum ina ruwanki da ita ko samun kanki ko a saman kanki za ta kwana ne sai shegin dumi kamar aku tsuke baki husana ta yi ni dai ba ubana ba daga tambaya sai cibi ya zama kari kari kuma ya zama ƙaba ba cike da takaici ja ta kalli amrish i'm sorry please wallahi bata da hankali sai addu'a kuma adda ma ƙarin tana jin yunwa shi yasa ma take ta tsake take ta soki burutsun nan murmushi amrish ta dan saki tare da cewa ba komai na fahimce ta lokacin da sari ta shiga kicin umma ta samu tana ta faman zarya abinci da ta daura musu take jira ya kammala dafuwa umma jin muryar sari ya sa ta dakata da yin zaryar ta juya tare da kallonta umma umma me kike dafa mana murmushi abu ta ɗan saki tare da cewa jalof ɗin taliya na ɗaura ta ma kusa da fuwa wucewa cikin kicin din sai ta yi a gaban gas ɗin ta tsaya hannu ta saka ta buɗe tukunyar ta leka ciki cike da mamaki ta ce umma amma dai yanzu kika zuba taliyar nan ko na ji kin ce ta kusa da buwa amma kuma na ga kamar ma yanzu kika zuba ta jin haka yasa abu ta nufi wurin gas din kusan mintuna sha biyar da ɗaurata. ta ya isa a ce ma ta kammala dafuwa yanzu leka tukunyar ta yi abun mamaki taliyar tana nan yadda ta zuba ta tamkar ma ba a cikin ruwan zafi take ba kallon juna suka yi at the same time abun ya daure musu kai kuma ni a tunani na kawai mu hakura mu ci abincin antiazmin girgiza kai abu ta yi ba zai yiwu ba zan yi kokari na ga taliyar nan ta dafu wasa wasa taliya fa ta yi kusan awa ɗaya bata dafu ba ko dai gas ya kare ne ta yi tambayar tana leƙen ƙasan tukunyar wuta sai ci take kamar ma akwai eh, menene zan ce alamar da ya tabbas ga gas domin dai wuta tana ce babu abin da ya raba ya nuna alamar babu gas jinjina kai ta yi wannan aikin azumi ne wato dan ma na hana ku ci abincinta shine ma ta yi mun haka ko ni ma raina ya bani cewa ita ce kawai da yake hakura umma dare yana ƙara yi ga amirish tana jin yunwa sosai ba don mata so ba dole ta kashe gas kuka din ta sauke girkin komawa ɗakin su sayar ta yi tana shiga ta sanar da su cewa su fita su ci abinci jiki na rawa sana ta sauko daga saman gado amrish ma ta miƙe tare da ja suka fito a tare suka shiga dining area din kowa ya zauna sayar ce ta yi sabin din su kowa ta zuba mishi a cikin plate ta tura mishi a gaban su sosai suka ci abinci ita dai bata ci ba lemu kawai ta dinga sha saboda gudun kada ta ga wani abu da zai tayar mata da hankali don ba za ta manta da irin wahalar da ta sha ba a jiya wuraren karfe goma sha biyu suka shirya kwanciya a betron ɗinsu serish jihad da ummansu tare da su sana suka kwanta amrish da serish ɗakin abu sufyan suka wuce a saman gadon shi suka kwanta tuni bacci ya ɗauke su jihad dai ta kasa rantsawa tunanin junar ya hana ta sakat kokonto take yi ta cikin zuciyarta ita dai a iya sanin ta in mutum ya mutu baya dawowa amma shi junaid gashi ya dawo tabbas tana ji aranta ba mutum bane fatalwar shi ce ta zo a matsayin shi a can ɗakin abu sufiyan kuwa serge da amrish tuni bacci ya awon gaba da su can cikin dare wuraren karfe ɗaya da rabi wayar da ke a cikin aljihun doguwar rigar ta fara rinkin sam ta manta wayar ajiya da ta ɗauko a cikin aljihunta cikin magagin bacci ta jura hannuwa tare da ciro wayar pikin kol ɗin ta yi tare da kara wayar a kunnenta who is on the line jin muryar shi yasa sari ta wartsake daga bacci da take yi miƙewa ta yi daga zaune yara fight da wata iriyar kasalalliyar murya ta ambaci sunan shi dama ke ka ɗauki wayar jinjina kai ta kamar tana a gaban shi eh ni ce na manta ban baka ita ba a asibiti it is okay just keep it for me ta amsa mishi da, to kafin ta ce ya jikin nasu da sauki zuwa gobe za mu dawo gida a nan za a ci gaba da treating ɗinsu yanayin muryar shi ta yi sanyi sosai shiru suka ɗanyi na wani lokaci zan mai da bidiyo call jin ya ce haka ta janye wayar daga kunnanta saukowa ta yi daga saman gado ta kunna hasken ɗakin kafin nan ta koma ta zauna saman gado sai ta fuskarta ta yi akan sikirin ɗin wayar a lokacin ya canza kira zuwa bidiyo call kwance ki a saman wani haɗaɗɗiyar gado kai ka ce ma ba a cikin asibiti ba ne daga shi sai dogon wando ya cire rigar jikin shi ya ɗan da kanshi a saman filo kura mishi idanuwa ta yi tana kallon shi kamar yadda shi ma yake kallon ta me kike har yanzu ke bacci ba na kai ne ka tashe ni har na fara bacci okay Shiru ya ɗanyi gashi yana so su yi fira da ita amma bai iya ba. Ita kanta ta lura da hakan san ma bai iya surutu ba. Me yana ka bacci? Da kyar ta iya tambayar shi. Da buɗar bakin shi sai ce waye not having you by my side. Saboda tsabar mamakin maganar shi ta ɗan zaro ido tare da buɗe baki irin mamakin nan ya kamata, Jin ya ce wai rashin ta a gefen shi shi ya hana ta bacci. Shi ya hana shi bacci. I'm so proud of you. Yayi maganar yana nuna ta da finger ɗinsa. a lokacin ji take kamar ya janyo ta ta cikin waya ya rungume ta sai dai kan babu halin yin hakan when are you going back to us da ƙyar ta iya tambayar shi kin ƙosa na tafi ne girgiza kai ta yi a'a na san cewa dole za ka tafi that's why i ask ko za ki bini ne da sauri ta ce a'a you won't follow me tell me why yayi maganar yayin da idanuwansa ke lumshin Bayan rabuwa, bayan rabuwa za mu yi ma nan da wasu 'yan kwanaki, za ka sake ni ka koma US. Lokaci guda ta ga ya canza fuskar shi alaman bai ji daɗin maganar ta ba. It is okay, take care of yourself. Yana kai ƙarshen magana ya yi rejecting ɗin kiran. Jiki a sanye sai ta ijiye wayar saman side drawer. Gyara kwanciyar ta ta yi zuciyar ta cike da fal da tunanin maganganun shi. Ta yi mamakin canzawar da ya jin ta ce ba za ta bi su. Ba za ta bi shi US ba. I don't know why, but ni ba zan bi shi ba. ko da a ce ya buƙaci hakan tunda dai ba so na yake ba yar aikin sai ya ɗauke ni yanzu bana da burin da ya wuce ma ya bani takardar sake na kawai dai in san ma matsayina tunda aiki na ya riga ya ƙare ta karasa magana tare da rufe idanuwanta nan take bacci yayi awon gaba da ita domin a yanzu bata da wani damuwa a cikin ranta a bangaren hajiya sarar kuwa lokacin da kiran ƙare kukanka ya shigo wai ta cike da zumuɗi ta daga kiran dan ta ji ko sun samu nasarar kashe junet ɗin don ta gama sa maranta za su yi nasara lokacin da suka sanar da ita cewa sun rasa su wani irin kululun bakin ciki ne to kare mata makoshinta nan take zuciyarta ta buga ta yanke jiki ta faɗi ƙasa wanwar washe garin ranar wuraren karfe bakwai na safe slowly motocin su suka shararo da matsananciyar gudu zuwa cikin gida a jere motocin suka biyo layi bayan sun yi fakin ɗinsu motar farko ta sgr ce a hanzarci armstrong ya fito tare da zagayawa ya buɗe masa kofa fitowa sgr ya yi tare da zura hannuwansa ya ɗauko junaid irin ɗaukar da ake wa jariri motar bayan su ta Marshal umar ce mejo ne ya buɗe mishi kofa ya fito tare da zagayawa ya taimaka ma abban su wurin fitowa daga ciki har yanzu da sauran jikin shi amma dai ya samu sauki dama ciwon ma na rashin baby junan ne yanzu gashi kuma ya dawo hankali ya kwanta no more tension yanzu a rayuwarsa daga motar Umar sai motar Kanal Yusuf shi ya dauko baba mai gadi na gidansu Amrish. Motar Pawan kuwa momin su ce a ciki, daga motar shi sai motar ya mu'allim. Haka suka dinga fitowa daga cikin motocin gaba ɗaya suka dunguma izuwa cikin gida. Kai tsaye Ezjiyar ya wuce da Junaid zuwa betrun ɗin abbansu. Umar na biye da shi ya tallafo abban su saboda rashin kwarin jiki. a saman gadon abbansu ejiya din ya kwantar da junaid sannan ya taimaka ma abbansu ya kwanta shi ma akwai medicine ɗinsu da suka taho musu da shi har ma na asma ɗin junaid tare da injection ɗin da za a ci gaba da yi mishi kafin allah ya sa ya dawo cikin hayyacin shi yanzu duk wannan wahalar da muka sha ashe yaron nan yana a raye umar ne ya maganar yana kallon ejiyar kafin ya ci gaba da cewa gaskiya duk wanda ya sala jefa mu cikin wannan matsananciyar tashin hankali sai ya ɗanɗani kuɗin shi sai ya yi dana sanin haihuwar shi da uwar shi ta yi a cikin duniyar nan namu zan so na san wane ne wannan master planner ɗin wallahi insha Allahu in har ya shiga hannun mu ko tashi ta riga ta gama karewa kafin nan ya ci gaba da ci gaba da cewa gaskiya duk wanda ya da jefa mu cikin wannan matsananciyar tashin hankali sai ya ɗanɗani kudar shi sai ya yi dana sanin haihuwar shi da uwar shi ta yi a cikin duniyar nan zan so na san wane ne wannan master plana din sannu da jiki suka fara yi ma abban su kafin nan suka juya tare suka bar betrun din nashi matsawa abba ya kusa da junai zuba mishi idanuwa yana kallon shi cike da tsantsar so da kauna ji yake tamkar ya mayar da shi cikin jikin shi tsananin tausayin shi ne ya kama shi rungume shi a jikin shi kamar jinjiri haka ya koma shafa sumar kanshi abba ya so mai a hankali har zuwa bayan shi sai faman sauki a jan zuciya yake ji jiya haka suka kwana a asibiti manne da juna saboda firgitar da yake kuma wa da zaran abba ya janye jikin shi daga nashi sai ya dinga kiran sunan shi har sai ya ji shi a jikin shi sannan yake ruke yake daina ambaton sunan shi bayan fitar su daga Bayan fitar su Ilziya daga betron ɗin dare suka wuce babban falon gidan inda kowa ya hallara kamar yadda ya mu'allin ya nemi alfarman yin magana da su. A saman sofa mai mazaunin mutum guda uku Ilziya tare da Marshal da Kanal Yusuf. Ɗayar sofa ɗin ita ma mai sit uku dama two sofa set ne a babban falo. Ayyan da Jahan ne tare da Irfan suka zauna a samanta. Jabir da Khalid suna nan a zaune saman sofa mai mazaunin mutum guda biyu. Alexandra tare da Pawan suna zaune a saman Sam Sofa. Abu Sufyan na tare da ya, ya mu'allin gaba ɗayansu ne banda wanda suka kwana a gidan. Gyaran murya ya mu'allin ya yi tare da cewa idan ma babu damuwa ina bukatar ganin sauran da ba su hallara ba. Miƙewa fawon ya yi dama shine ne messenger ɗin duk in wani aike ya tashi jiki na rawa zaka ga ya miƙe zai je ya aikata musu. musamman ma abin da ya shafi cikin gida. Bedroom ɗin su ɗin ya nufa a ƙofar ɗaki ya tsaya tare da ƙwanƙwasa ƙofar. Almost sau uku yana ƙwanƙwasawa babu. Sai sharan bacci suke yi sun baje saman gado da yake sun tara gajiya kuma ba su yi bacci da wuri ba. Yana ƙoƙarin sake buga ƙofar ya ji an buɗe ta. Tsayawa ta yi riƙe da ƙugu fuskan nan a kumbure idanuwanta sun ƙanƙance tun kafin yi magana ta ce ya fawan wai lafiya irin wannan bugun ƙofar ɗakin haka sai ka ce za ka ɓalle kofar sai da ta kai ƙarshen magana ya wurga mata rara don ya gane wace ce a cikinsu rasa kunya ɓeran tanka aiko ni aka yi ki shiga ciki ki sanar da su cewa ana son ganin kowa a falo. murguda mishi baki ta har ma ya ɗaga hannuwa zai make bakin sai ga abu na ƙoƙarin fitowa jikinta sanye da hijabi da sauri ya kawar da idanuwa da kuma hannu ina kwana anti abu ta amsa mishi lafiya lau fawan ashe kun dawo eh ba mu jima da dawowa ba dama an aiko ni ne don in kira ku ana son ganin kowa da kowa ne a babban falo Allah ya sa lafiya bari na shiga ciki na tashi jihar yanzu za mu fito ta karasa magana tare da juyawa ta koma ciki a lokacin usana ma ta shiga ciki ɗakin azumi ya nufa hannu ya saka ya kwankwasa mata kofar ɗaki bugun farko ya je muryarta tana magana daga cikin ɗakin wane ne fa wanne anti azumi jim kaɗan ta buɗe mishi kofan ɗakin jallabiya ce a jikinta ta yafa babban mayafi hannunta na rike da ƙatotuwar casbahar nan tata kuma kun san casbahar ta ba na faɗa muku ba a'a kun dawo kenan ya jikin abban namu jikin shi da sauki alhamdulillah Allah ya tashi kafaɗun shi amin dama akwai baki a falo na ga baki fito ba ko abun sha ne a taimaka a haɗo musu jinjina kai ta yi ba damuwa gane nan zuwa ta yi magana tare da komawa cikin ɗaki juyawa fawon din yayi a hanzarce ya koma falo tare da samun wuri ya zauna shigar shi da minti biyar abu ta fito tare da jihar suka nufi falo usana kuma umman su ta aike ta bitrun din abu sufiyan dan ta kira su serish yayin da ni kuma aka ce min lokacin shan ruwa ya in ji an tami nan tafin jin sha ruwa in ba haka ba in na biye ma sai na yi mun gama din nan yanzu nan har sai mun ji mitin din da za a yi nan ma sai in gagara shan ruwa kuma ita tana jin tausayi na ta ce min tafin jin sha ruwa in tafi an yafe mini to zan tafi eh, eh, da Allah zaliya kar ki manta don Allah da annabi ki aje min abarban nan kin ji ko kada ki manta don Allah na dawo zan samu yawwa na gode ko sai mu haɗu da ku a littafi na gaba